والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan dare na litini rana na lahadi 22 ga watan rajar hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara, daidai da takwas ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi sha takwas, muna wannan matsalaci na aliyu bin abi talib da ke babban dodo cikin birnin zariya don ci gaba da karanta littafin al'ahadari muna cikin dai abubuwa na cututtukan zukata mai littafi yana cewa waya harumu alaihi alkaribu ƙarya haramun ne akan dukkan baligi musallafi mai hankali innama yaftar alkaribar labina la yi a in ka ji masu ƙirƙira ƙarya su gindaya ta to waɗanda ba su da cikakken imani ne mumini baya ƙarya abu dawud ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a yakunin mu'minu kabbaba kwalala. mumini zai iya zama makaryaci annabi ya ce a'a kuma a wani hadisin muslim sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب فيتهم الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ina muku kasheji ku kiyaye ƙarya ƙarya yana sa mutum a hanyar fajirci wato duk wani saban Allah saba ma Allah shi ke jan mutum zuwa wutan jahannama bawa ba zai fushe ba yana ƙarya yana ƙara ƙarya har sai an rubuta shi cikakken makaryaci dan wuta kenan Allah ka kiyaye mu ƙarya kashi uku ne ko ma iya kasa shi mu dube shi ta mahanga uku akwai ƙaryan da ake ma Allah wannan shi yafi komai muni faman azlamu mimma niftara ala Allahi al babu kafiri ko mushriki ko azalimin da ya kai wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah sannan ƙarya a jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shi ma yana da mummunan muni don yana ƙari a addini ko ya rage shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yake cewa man ta'ammada alayya al-kadhiba falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya kirkiri ƙarya da gangar ya jingina mini to ya shirya zaman sa wuta. sai ƙarya na yau da kullum ka yi ƙarya ma ɗan uwanka imma dai don ka ci dukiyarsa da haram wannan ana nuna cewa kana cin wutan jahannama ne don Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ko kuma kana yi ne kawai wai ka zama tsarin kasuwan Majalitin. kai ta ƙarya ana dariya in ma baka zo ba sai a ce yau majalisin ba daɗi shi ma yana gadon ma mutum da gidan wuta wailin lillazi yuhaddisu nasa fayakzib annabi yana nuna mana tsananin azaba ya tabbata ga wanda yake ba al'umma labari yake karya a labarin shi bani ya tabbata a kansa bani ya tabbata a kansa ala kulli halin ƙarya ba ɗabi'an mai imani bane ba ɗabi'an wanda yake son Allah da manzansa bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haramun ne kuma ma aiko a Hausa ko a hausa fitsira ta tsani matsaryaci Hata dangin shi ma shin muna yara in yaro ya yi magana ba mu yadda ba mai muke cewa allatsi ne ma uban mai ƙarya ba ma mai shi ba uban ma ba a kyale shi ba yadda za ka san ƙarya abu ne mai muna 'yan ƙananan yara ba su ta nuna mene ƙarya abu ne mummuna kuma duk inda ya shiga yana ɓata rayuwa shi yasa da muka sa ƙarya a auratayyar mu kai ai a auren ada an yi ƙarya wai ai kayan da aka kama maimuna an yi ƙarya to sai ka ga ƙaryar kuma ta bi ba abin da za a tsinana na arziki Allah shi kare ne ko mutum ne aka dube shi aka ce kai ai na ɗan ƙarya ne to gaba ɗaya za ka ga mutane na gudun shi domin za a gane shi cikin lokaci mafi karanci daga nan a guje shi ba alkhairi tare da shi Allah ya kare mu wal gibatu haramun ne ga baligi ya giba menene giba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mal giba qala dhikruka akhaka bima yakra abinda ke giba shine ka ambaci ɗan uwanka da abin da bai so ka ambata sawa'an a zatinsa ne ko a zancensa ne ko a aikinsa ne ko a danginsa ne ko a wani yanayi na rayuwarsa ne oh shadda yake kwashewa sana'a shi ne amma ka faɗi don ka aibanta shi ne ka yi masa giba ka ba mu waje wani hanci fatke wani kai rafke ki halittansa ne amma kai masa giba domin kana aibanta shi ne oh ka daina gane shi mun san asalin shi duk iyayen shi talakawa ne eh talakawan ne amma kai masa giba da dai sauran irin waɗannan abubuwa wanda Allah bai yadda ba bai amince ba kuma babban zunubi ne aka tambayi annabi a wancan hadisi shin idan wanda na ambata yana da sifar ko yana da ko yana aikin abinda na faɗi fa ce to ai shi ne gibar in bai da wannan sifa ko bai wannan aiki ko bai da wannan hali to kai masa buhutan ne ka ƙagi ƙarya ka nana masa na aibanta shi sannan wani ya ce ni ni ba na ɓoyo a gaban shi nake faɗi to kayi abu biyu ga giba ga cin fuska ya fi muni domin kamar kana cewa na faɗa a gaban ka na ci fuskan ka na tozarta ka na walakanta ka in kana da na yi. kai alƙur'ani ya haramta mana giba ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله kada yanku ya yi da wani shin inda ɗan uwanka zai rasu za ka so ka ci namansa yana gawa ɗabi'a tana ƙi tana ƙyamar haka to me yasa kake cin namansa yana da rai a tsoron Allah wata rana Sa'idina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana tare da nana Aisha radiyallahu anha sai safiya ta zo za ta wuce safiya kyakkyawa ce sai dai gajeruwa ce Aisha da ta dubi safiya sai ta ce wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hasbuka min safiyata kaza wa kaza ya rasulullah mai ruwaya yace ta'ani annaha kasira. kat manzan Allah abin ya kai matuƙa abu kaman guntun alli safiya abu kaman guntun alli manzan Allah dubatta abinda mai ruwaya ya fassara kenan yar dukurkur nan take fuskan annabi ya canza idan dinansa suka kada jiyojinsa suka tashi ya dubi na na aisha duk kaunar da yake mata bai kyale ta ba ke laƙar ƙulti kalimatan lau muzijat bi ma'il bahari la mazajatku aisha kin faɗi wata kalma da za a saka kalmar da kika faɗin nan a ruwan teku kalmar ki zai gurɓata ruwan teku gaba ɗaya ya doyi jama'an musulmi to nawa muke duban wani mu ce baƙi kamar zunubi hanci kaman boto ka zo da wani ƙafa fata-fata ka zo da wani rafkeken kanka kamar na jaki kai ka yi shi ko Allah ya yi shi halittan kake aibantawa ko wanda ya yi halittan babban magana ce ya yi cin naman mutane abu ɗaya aka halatta ko akwai giba kala wajen shida kila in iya tunawa ko in tuna wasunsu wanda zahirinsu giba ne amma kuma a hukunci na Allah ba ka yi laifi ba akwai wanda suke ce mashi mutawallimun wanda aka zalunce shi ya rasa yadda zai yi sai ya kai ma shugaban da zai ɓatan masa haƙƙinsa ya je ya gaya masa wane ya sace min kaza ko ya yi min kwace ko ya danna na iri kaza ai aibi ne ake gaya ma wani amma tun da yana neman a fidda masa haƙƙin da aka zalunta ne ba giba ba ne sannan akwai abin da malamai suke cewa muhazzirun a nan aka sami aljihu wata ta'adil wato mutum ne ɗan bid'a ko cikakken asharari a addini abinda ya so yake yi da sunan addini ka gaya ma bayan Allah su kiyaye shi ba yi ba ne ka bayyana musu bannarsa da illarsa wannan shine ma malamai suka ce akwai babi na aljirhu wata adil ba aibi ba ne ba giba bane saboda zai hallakar da jama'a na uku mu'arraf ko mu'arrifun wanda yake lakabi ne gare shi in an faɗa ba wanda yake jin an aibanta shi shi ma baya jin an aibanta shi har zai anka wani ana ce mashi malam mudi makaho misali kuma ya ce a ah, alhaji tanko ya zama kamar lakabin shi in ma ka zo baka ce malam mudi makaho ba ba mai ganiya shi ma bai damu ba ƴaƴansa ba su damu ba matansa ba su damu ba wannan mu'amifin ne ba giba ba ne ba laifi ba ne sannan wanda a shi ya bayyana fasikance shi shi ne. mujihirin lifiskin wanda ƙarara yake fasikanci ya taɓata yara 'yan mata samari yana bin su da kaza da kaza to idan ka ce ku kiyaye shi ba laifi ba ne wancan na farko ma'azar ɗan bidi'a ne madamfari a addini wannan ko cikakken asharari ne fasiki ya ƙaunin suna to idan kai magana ko kuma aka ce ka kai ma mutane da ba su sani ba bayani don su kaffa kaffa da dukiyarsu in cin dukiyar mutane yake yi ya zo da sufar sayidina abubakar zuciyar ta abu lahab to ba kai laifi ba wannan kuma ya shiga abinda ya shafi mu'amala kamar aure aka zo aka tambaye ka ya ɗabi'un wane da halayensa tun da addininsa tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu ta kun fil ardi wa fasadun kabir to idan kai bayanin a a wane a sani na mutumin kirki ne muna sallah da shi muna komai ban taba jin an yi rigima da shi wajen kudin wani ba ban taba jin suna fada da wani ba ban taba jin ya walakanta wani ba in akwai abin da na sani yana shan taba sai ka faɗi abin da ka sani ha shi shan taba alheri ne ko shari eh to sai ka faɗi a nan ba kai laifi ba domin shaida aka neme ka a abin da ba makawa kuma shi wanda aka gaya ma in ya ga zai iya ba mai shan taba ɗansa sai ya ba shi in ya gaba zai iya ba shi ma wajibi ya kama bakinsa bai halasta ya daina ta akin da yana shan taba ba zan ba shi ba yana giba ke sannan biyar kenan hudu kenan to sannan akwai wanda ya nemi isti'ana ala izalati munkari mutum ne kaga yana saba ma Allah karanta yadda za ka yi baka isa ka gaya mashi ba kila in ka gaya mashi ma kilu za ta jawo ba to amma duk isasshe akwai wanda ya fi shi isa sai ka je ka gaya wa wanda ya isa ya gaya masa wane fa yana ɓata yaran mutane kai mashi fada kai mashi wa'azi ko ka jawo hankalinsa kai masa nasiha ai abin tsiya yake aikatawa ka je ka faɗi amma menene makasudin faɗin izalatin munka ba iya kauda wannan mummunan aiki amma kana ganin ga wani zai iya sai ka je ka bayyana halin da yake ciki ba giba ba ne biyar kenan na shida mustafcin wanda ya je fatawa kila kana zaune da wani mutum ne wanda yake da wani ɗabi'a ko hali ko aiki mummuna kuma kai yana iya yi waye maka illa ka rasa yadda za ka yi ko baka san abin cikakken hukuncinsa ba kana neman ka tantance halacci da haramci sai ka je kun malami na Allah ka nemi fatawa game da abin da wannan ke aikatawa sai aka bayyana maka abin nan ba daidai ba ne sai ka nisance shi to mustaftin kenan shi ma ba aibi ba ne to a irin waɗannan abubuwa guda shida malamai sun fi da su cewa ba giba ba ne duk da kana kai bayanan mummunan hali ko aiki na wani mutum ga wani amma ba shi cikin babi na giba Allah ka sa mu kama bakinmu sa'annan mai littafi ya ci gaba da bayani yana cewa wannan mimatu hakanan an namimanci shi ma haramun ne akan dukkan baligi mazanmu da matanmu an namimanci shine ka kai ka kawo tsakanin mutane biyu masoya don ka hada su gaba ko ka hada su faɗa, ko ka raba soyayyar da take su, nan mamun kenan annamimanci mugun aiki ne dan uwan giba ne sai dai giba kana ƙoƙarin ka ɓata mutum ɗaya ne annamimanci kuma kana son ka haɗa gaba ko faɗa ko wani turnuku tsakanin mutum biyu ne eh, malam mudi na'am malam buba kash Allah ya kawo mu zamani kamar rasa abinda zaka ce al'umma sun zama abinda suka zama ta me ya faru ne malam kai dai bari a garin nan dai duk an san ku da malam ada ne tare kuka taso tare kuka yi makarantar allo tare kuka yi makarantar boko islamiyyar nan tare kuka yi hatta ma na sami labarin kai ka rufa shi shi ya rufa ka amma a ce wai ya rasa wanda zai sa a tire ya kasa a faifai yana faɗin aibi game da kai yana cin mutuncinka kamar shi wannan ya dace annamini kenan yana so ya tunzura ka ka dubi ɗan uwanka da wani fuskar da ba ita kake dubansa da shi a da ba sai kuma ya tashi ya je gun wancan ya yi masa abin da ya yi maka to irin wannan annami ne ba a kyale shi alkur'ani ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun naba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahalatin fatisbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku waɗanda kuka yi imani zarafin duk fasiki ya zo maku da wani bayani ko labari na shari ga ahlul khair kada ku hau ku zauna don wani da an mu fadi ce haba ya aika ni don kwanan nan fa ga canji a fuskan shi kaga kai ma ka zama ta sono busasshen majinan da ba shi da amfani sai hana shakan iska mai kyau a'a taka shi burki kada ka saurare shi ma ka yadda ya ƙarisa abin da yake faɗi kuma har in ta kama to ka bi sawu don kada ka kama mai laifin da ba shi da laifi ka wayi gari kai ne mai nadama kowane musulmi ana ɗaukan shi na gari na kirki wanda zai ka labarin banna game da kai cewa ɗan uwanka na yaɗawa Allah ya kira shi fasiki in gaskiya yake faɗi in ja akun fasikun bina bayin malamai suka ce sammahu Allahu fasiqan qabla an yaqula ma qala sayyidina Umar dan Abdul Aziz a'dalu bani Umayya rahimahullah wata rana yana zaune yana halifa sai wani ya fado yana gwagwa mu numfashi suna ce sai ce dakata me kake so ka ce ba na son in ji abin da kake so ce idan abin da ka zo da shi gaskiya ce ta'ala ya ce ya ayyu na amanu in ja ja'akum fasiqun bata bayan an kauman da bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najimi idan abin da ka zo da shi ƙarya kake son kai mabayin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tuti kullu halatin mahin hammazin masha'in binani manna'in lil khair mu'tadin afim saboda haka a kowane yanayi kake kai mai laifi ne yanzu za mu dubi al'amarinka mu ga irin hukuncin da ya dace mai maka ke na tuba sarkin musulmi ba zan kake ba saboda haka da an so ma giba ka taka ma mai burki da an so ma annalimanci ka taka ma mai burki idan ba ka iyawa saboda ba za ka iya ba to ka tashi a wajen ka bar wajen in ko ka tsaya kana sauraro kana ji kana jin daɗi to fitinar da ta same su za ta same ka wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar annamimi shi ma babban laifi ne mai gadar da wutar jahannama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laye da kulil jannata mamun annamimi bai shiga aljanna to kafin lahira annamimi ana yi masa azaban kabari wata ranar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wasu sabbin kabari guda biyu sallallahu alaihi wasallam sai ce innahuma la yu'adhibani wa ma yu'adhibani fi kabir wa innahu lakabir amma ahduhuma fa kana yamshi bin namimati wa amma al-akhar فكان لا يتذكر من البول وفي رواية la يتذكر لا, لا يتنزه من sai dubi sabbin بسبين guda biyu. sai ce masu kabarin nan biyu ana yi masu azaba a wajen al'ummar rayuwar duniya ba su ɗauki aikinsu wani abin da yake mai muni babba ba amma a wajen Allah su jalla jalaluhu babban laifi ne babban zunubi ne ce ɗayansu ne yana haɗa mutane haka yake yawo yana haɗa mutane faɗa da gaba mu kuma alkur'ani ya ce innamal na ikhwa duk wanda zai zo ya hada ka da dan uwanka shedan ne wannan ya haifar masa da azabar kabar gudan kuma bai kan shi in zai fi tsari bai damu a gan shi ba wanda yanzu abin yayi yawa sai ka ga mutum kawai a titi babban titi dubban motoci da masu abin hawa da masu na ƙasa ma na wucewa kawai ya juya baya sai ya mai miko ɓaka-ɓakan mazaunan shi ga halittar shi kuma ya zubo ƙasa ko shi yana kashi ko yana tsari ko ya dawo daji yana wanka a gada dubban mutane din na kallon shi maza da mata la ya tasattaru min albawun a wata ruwaya kuma la ya tanazzahu min al-bawl bai tsarkace jikin shi da tufarsa in yayi fitsari ko ya zo fitsari kawai ko dutse ne ta zaba wani ya tantsatsi a jikin shi wani ya tantsatsi a tufarsa ko kuma bai abinda malamai suke cewa as-salatu wan-natru da yayi cha yaji kaman ya dauke kawai sai ya dauki kayan ya jefa a wando kaga zai gama digewa a wando kenan haka wata in ta saki fitsari kaman five ya fashe ba pip sai ta tashi sauran ya gama digewa a dan wando to wannan dai yana gadar da mene azaban kabari Allah ta'ala ka kare mu annan mimanci mugun aiki ne Allah ka kiyaye mu wal kibru haramun ne ga dukkan baligi ya yi girman kai don sifa ce ta Allah walkibir ya guli rabbina sifatin lahu mahasusatin fata janna bata fattaki malamai suna cewa girman kai da nuna isa Allah ne almutakabbir sifar Allah ce kai bawa ka nisanci girman kai ka kiyayi girman kai in ba haka ba Allah yana cewa girman kai maɗaurina ne nuna isa mayafina ne wanda ya yi mun jayayyen ɗayan biyun nan zan kama shi da azaba ba tare da na damu da halin da ya shiga ba girman kai shaidanci ne kuma kan mu manta da shi aka so masaba ma Allah jalla jalalu shaidan lokacin da Allah ya umarce shi ya yi sujjada ga annabi adam bayan mala'iku sun yi iblis Allah ya tsare mu barin sharri shi sai ya ce ana khairun min ya zan yi sujjada ga wanda na fi shi A kan me ya faɗi haka halakta ni min na, wa halakta min tin adam ka halice shi da tabo ni ka halice ni da tsaban zallar garwashin wuta ya mance cewa wuta fitina ce ƙasa rahama ce wake sanya shiga wuta wake sanya taba wuta wake sanya mallaki wuta ya zauna a kai domin ko akwai masu son ko da by 50 ne su samu na ƙasa na san kuma da su to Allah ya ba kowa ko ba haka ba ne kuma ruwa ke kashe mene ƙasa ke tsotsa mene dolanka bai sani ba bai sani ba bai sani ba shi yasa ka kiyaye girman kai duk wanda ya zan mai girman kai sai Allah ya kaskantar da shi fir'auna ya yi girman kai aka ce ya bauta ma Allah ya ce ana rabu kuma al'ala ya ce ma alimta lakum min ilahin gairu marudu ya girman kai annabi ibrahim ya ce ya bauta ma Allah ya ce waye Allah annabi ibrahim ya ce allah shine mai rayarwa ya kashe sai ce ana uku yi wa umi da girman kai ya ɗebe shi sai ce nima ina rayarwa ina kashewa ya ga wani bawan allah bai ci ba bai sha ba bari kabara ake zaibi min dami ne a ku bai da laifin zaune bai da na tsaye yanda ka san kyarkeci ba abinda ta cutar da annabi yusuf aka laƙa mata ta cinye shi sai ce a kamo shi sai ya kashe shi ce kun gana kashe sanda bai cancanci a kashe bako. sai ce a je kurkuku a kamun wanda aka yanke mashi hukuncin kisa aka kamo shi ya ce tafi na raya ka da yake ɗan dolo ne annabi ibrahim da ya gane sauna ne sai ce to bari a yi maka abinda ya tace da sahuhu fa inna Allah ya bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghrib fa buhita allazi kafa ce to Allah na gaskiya yana zuwa fito da rana daga gabas ya mai da ita yamma kai kuma fito da ita ta yamma ta fada gabas sai ya dumauce ka ji sakamakon mai girman kai gaba ɗaya sai ya walakanta ya tobata shi kuma fir'auna da ya yi irin waɗannan kalmomi daga cikin kalmarsa ta biyu ma alimtu lakum min ilahin gari ban san kuna da wanda ya cancanci bauta ba in ba ni ba an ce Allah ne abin bauta kuma yayi alfahari yayi girman kai ce wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ku ga ƙoramu teku tana gudana karkashin iko na ba ko ba ku da basira ne ba ku gani ne to shi ma da Allah ya tashi nuna mashi bai isa ba abin da ya girman kai da shi aka hallaka shi fa akhadnahu wa junudahu fa nabadhnahum fil yammi wa huwa mulim da shi da rundunan yakin da yake alfarma takama da su Allah ya ce muka kama su gaba ɗaya muka jefa su a teku muka hallaka su lokacin da ya ga hallaka da kaskanci da walakanci ya ce amintu billahi amanat banu isra'ila wa anal minal na. Allah ya ce yanzu yanzu za ka yi imanin wa kada asaita ka cinye rayuwarka kana cewa kai Allah ne don a fidda kai ka ƙara tsiya to ba za mu fidda kai ba sai dai gawarka fal ji ka bi badinika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafilun qaruna haka yayi girman kai duk mun sani inna qaruna min qaumi musa fa ga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له موسى idza qala lahu qaumuhu la tafraha inna allaha la yuhibbul farihin وابتج ما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترد الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين الله سبحانه وتعالى بان يما سواء أزي يما سواء أزي قال إنما أوتيته على علم عندي ce kun sa mana ido kun gan mu muna da kuɗi hakuna cewa mu bi Allah mu yi kaza mu yi kaza cikin dukiyar mu mu taimaki addini mu taimaki bayin Allah ku talaka wannan fitinan ku kenan ba ku san wahalar da aka yi ba ba ku san yadda muka yi rashin bacci muka yi ilimin yadda za mu mai da kwandala ɗaya ta zan kwandala goma ba kawai sai a baki ma zaune to ilimi na ya bani ba Allah ba ko kuma Allah ne ya san ni na cancanci in yi kudi don haka na sami kuɗin kullum sai ya fito yana takama yana girman kai yana tinkahu yana jiji da kai subhanahu wata'ala ya ce hatta talakawan gari ga falallu in sun dube shi sai su ce wai Ka كأن ya ما أوتي قارون إنه zuwa harzin عظيم ويو Allah! ina ma dai muna da abin da karuna ya samu kai ai karuna ya haye kai ai sai kuma miyau da lalalala ana a azama karuna har yanzu da masu wannan irin tunanin Za ka ga wani fasiki ne shahararre barawo ne na inna ha? ya sai motoci duma-duma ba irin sa a gari shine ya je jami'o'i da manyan makarantu ya ɗebo 'yan mata zuku-zuku ya ja glas mai duma-duma ba ka gani ya sa kiɗi ana didididim sai ka ga talakan da ya yi ne da yunwa ya kwana da yunwa ga raga a jikin shi wando uku ne a tsuwaiwan shi amma da zai kyakkyawar ruku'u zai watsi idan wannan ya zo ya wuce fiwu zai ka wayo Allah Allah ka sani muna da bukata sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cikin hadisi ya ce kuma filwuzini sawa a wajen zunubi daidai suke saboda sun tarayya a niyya kamar ka ga mai kuɗi ne yana ciyar da dukiyarsa fi sabilillah yana taimakon masakin yana taimakon fukara yana taimakon aitam ka fatan ina ma za ka sami dukiyar ka irin nasa kuma fi sabilillah niyyar ka kenan kuma fil ajri sawa shi yasa kuka ga lokacin yakin tabuka an ji jiki ta kai ma akan yanka raƙumi a fasa kimbin shi a sha ruwan da ya rubabin din shi saboda wahalan yakin tabuka da aka tafi ƙafafun sahabbai ya kumbura sai a wannan ya tsotsi dabino ya ba wannan ya tsotsa ya ɗan ji galmi-galmin ba abinci annabi ya dubi sahabbai ya ga sun kai wani matsayi annabi ya ce inna fil madinati aqwam wallahi a binnin madina akwai wasu mutane na nan mun su. babu wani fadama mai kayan tsido da za ku keta ku taka ya nunnutse a ku. babu wani yunwa da za ku kwankwada da kishi da zai kwankwade ku babu wahalar da za ta same ku illa sha hakukun fil ajiri habatatkumul uzuru wa sharakukum fin niyya saboda hanzari ne dalili rashin hali ya hana su zuwa amma sun tarayya da ku wajen kyakkyawan niyya saboda an samu waɗanda ga ƙarshen, ga lafiyar su zo su ce ya lahi makami kawai muke so da guzuri annabi ya ce ba ni da abin da zan sa ku cikin sa'u la ajidu ma ahmilukum ba ni da abinda zan sa ku cikin sojoji ku yi akuri tawallaw wa tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i su juya suna kuka rumus kaman yara to wannan kyakkyawan niyyar suka yi tarayya a lada a wancan saboda haka ka kiyayi ganin mutakabbiri sannan ka ce za ka yi koyi da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ta'arifin kibaru ya ce shi ne alkibaru batarul haq wa gamtin na aka hadisi ya inganta abinda ake ce ma girman kai ga gaskiya kana gani ka shure ka take ka ki amfani da ita bayan an gaya maka ka fahimta sannan ka rinka walakanta mutane akwai wanda yake girman kai da a zatinsa akwai wanda yake girman kai saboda wani sababi nashi girman kai a zati kila Allah ya baka ilimi ne ko Allah ya baka wani irin kyakkyawan kira na halitta wanda ya fi yawa ga mata in suka gan su kaman bebi sai su shiga lamkwashewa suna hangwadewa suna tafiya su kada ta dama su kada ta hagu suna ganin kowa ƙasa yake da su ko kuma girman kanka ba a jikinka yake ba na halitta ko iliminka wani mukami ne Allah ya baka ko kuma kana taƙama da danginka kana ganin kowa a gangaro ne kai ne dan asali duka wannan yana sa girman kai aini wannan abu mu ne manyan ƙasa mu ne ubannin ƙasa kabiran an kabirin ka je ka tambayi iyayena da kakannina da kakan kakana ka ji waye shi a garin nan wannan sai ya sa ya fasa kai to duka wannan haramun ne to in kuma girman kai ya kai ga Allah ake ma ya zama kafici domin girman kai ga Allah shine ga shari'ar Allah ga dokar Allah ga ayoyin Allah an gaya maka kan rushe hakanan girman kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ba baya yake ba ya ba da umarni ka ce ba za a yi ba ya yi hani ka ce za a yi sai ne to falawa rabbika la uminun hatta muka fi ma bai na shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa ta klima to kuma mun yi bayanin girman kai wanda muke majunanmu kaga kana kallon mutum ƙasa-ƙasa kai ne na sama duka haramun ne Allah ya raba mu da su baki ɗaya. wal ujubu da jiji da kai kanin girman kai ne layin su daya ka rinka jin kai fa ka kowa don haka takon kama daban ne tahiyar kama daban ne kyamar ma mutane kake sallan ma don ka a ce ba yi ne amma baka ka san ma ka haɗa sawu ko ka faɗa da talakawa shi yasa kake ganin in ka ga mai kuɗi wanda ake kiran shi mai kuɗi ya ansa kaga mai mulki wanda ake kiran shi mai mulki ya amsa kuma ka same shi yana sallah a masallacin anguwansu wallahi ba karamin mumini ba ne idan kuɗi yayi yi kuɗi sai dai ya gina Allah ga naka a cikin gidan shi in mulki ya mulki sai ya gina Allah ga naka a gidan shi ya fi ƙarfin ya zo masallaci na anguwansu a yi zumunci kamar yadda Allah yake so to inda kowa zai gina masallaci a gidan a cikin gidan shi ai an rushe wani babbar fila na addini an ce ne mutanen anguwa ku haɗu a masallaci mutanen gari ku haɗu a idi mutanen garuruwa ku haɗu a juma'a mutanen garuruwa ku haɗu a idi mutanen duniya ku haɗu a arafat domin a samu ta'aruf ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum sha'uban wa qaba'ila lita'arafu lita'arafu in baka shigo cikin talakawanka ba ya zaka san jamban da ke damun su ya za ka san ciwon da ke damunsu ya za ka yi ka gane matsalolinsu ba zai yi ba Allah ya baka kuɗi baka shiga cikin talakawa ba kana jin kai kafi su alƙur'ani kuma yana cewa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrqa al arda wa lan tablugha al jibala tula kada ka tafi kana didi da kanka a doron ƙasar Allah iyakanka kan ƙasar don ba ka iya ƙula ta saboda ka ji kowa kuma in kana tafiya baka kai dutse tsawo ba to kai menene ne shi yasa cikin magabata akwai wani shugaba ko sarki ana ce mashi muhallab sai ya gan shi yana takama ya sa wani irin kaya yana ja sai ce ka ji tsoron Allah ka na takama ka tafi yadda Allah ya ce waktisi mashi ka sai ce ka san ni wane ne shi kuma ya ce ni ko na san ko kai wane ne ba kai ne maniyi ƙazantan nan ba in muka koma asalinka ba kai ne ka mushe mai ɗoyi ba in muka koma ka? ba kai ne kake dakon kashi a cikinka yanzu ba ka wuce nan ne aka ce wannan magana ta yi masa tasiri sai ya canza tafiya ya canza tafiya wala tamshi fil ardi mara a wani aya innaka kalanta tahlikal arda mun karanta ta duk wani abu wanda za ka yi ka nuna kai ka isa kai ne kake ji da kai kai ne kaza kai ne kaza in ba din mu ba da ba kaza ba waye ya raya ku waye ya tura zanku, waye a jiji da kan nan a addini ne ko a rayuwa ki duk jahilai ne ba din na karantar da ku ba a'udhu billahi ko kuma ba bida'a kuke ba waye fitar da ku daga bida'an ya kawo ku sunna ina ce ni ne a'udhu billahi to irin waɗannan abubuwa na jiji da kai haramun ne Allah bai yadda da shi ba Allah ka kare mu ina ga za mu tsaya a waɗannan munanan ayyuka na ƙarfe da muka yi bayani alkibin wal'urci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya haba mu barin su baki daya in Allah ya so ya aranta mana rayuwa karatunmu na gaba sai mai bayani akan as-sum'a ar wa as da dai sauran abubuwan da za su biyo baya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته